journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro yusuf abdullahi ne ke muku salama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikinsa za a ji cewa a Najeriya zaben shugabannin jam'iyyar PDP a matakin jihohi ya bar baya da kura a jihar Adamawa inda wasu magoya bayan jam'iyyar ke zargin cewa ba a yi musu adalci ba. har yanzu dai a tare ta najeriya za a ji wata hira ta musamman da wakilin muryar amurka abuja hassan maina kaina ya yi da ɗaya daga cikin mukarraban tsohon gwamnan borno sanata alimu du sharif game da bukatar tsohon gwamna ta neman shugabancin jam'iyyar apc mai mulki a jamhuriyar nijar kuma za a ji matsalolin da wasu matan karkara ke fuskanta a yankin da magaram akwai shirin 'yan kasa da hukuma da kuma sharhin jaridun nijar to amma fa sai bayan an saurari labarun duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri janar colin power bakar fatan farko da ya taba rike mukamin sakataren harkokin wajen amurka kanin tsohon shugaban kungiyar manyan hafsoshin sojan amurka ya rasu a jiya litinin da cutar covid-19 ya mutu yana da shekaru 84 a duniya iyalansa sun sanar da rasuwan nashi ne a wani sakon facebook da yake cewa mun yi rashin dattijo kuma abin kaunar mu gashi miji uba kaka kana gwarzon ba amurke iyalan nashi sun ce powell ya samu cikakken allurar rigakafin covid-19 sun kuma gode wa ma'aikatan asibitin ƙasa na walter reed a wajen gundumar washington da irin kyakkyawar kulawa da suka bashi a kwanakinsa na karshe. powell ya kasance babban jami'in diflomasiyyar amurka daga shekarar 2001 zuwa 2005 a wa'adin farko na mulkin gwamnatin shugaba george w bush shugaban amurka joe biden ya kira powell da mai kishin ƙasa da bai da tamka wurin karamci da mutunci babban wakilin amurka a afghanistan zalmi khalizad ya yi murabus a kan mukaminsa kasa da wata biyu bayan da amurka ta yanke shawara mai tsarkakiya ta janyewa daga afghanistan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ne ya sanar da murabus din khalizad a wata sanarwa a jiya litinin yana mai cewa mataimakinsa thomas west shine zai maye gurbinsa ya ce ina miƙa godiya ga aikinsa na shekara da shekaru ga al'ummar amurka in ji blinken Khalizad ya kasance wakilin Amurka na musamman a Afghanistan shekaru uku da suka shuɗe, inda ya aiki a karkashin shugaba Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump. Kafin nan ya yi aiki a matsayin jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya da Iraki da kuma ƙasar Afghanistan a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa George W. Bush. Wasu 'yan adawar Rwanda sun mutu a wani yanayi mai ban al'ajabi a ciki da wajen ƙasar lamarin da ya haifar da fargaba a cikin 'yan shekarun nan. a ranar 14 ga watan satumba an harbe wani tsohon jami'in soja mai suna revocat karamingigo yayin da yake tuki zuwa kasar mozambique tun a cikin shekarar 2016 ne gigo yake faɗa wa hukumomi cewa ana yi wa rayuwarsa barazana a farkon watan satumba wani shahararren mawakin zamani jiya poli shi ma ya mutu yayin da yake tsare a hannun hukumomi bayan da hukumomin suka ce sun kama shi yana shan wani abin maye a cikin watan fabrairu an ciro wani dan adawa saif bamfuriki a cikin motarsa aka harbe shi har lahira a afirka ta kudu a cikin abin da 'yan sanda suka ce fashi da makami amma 'yan ruwan da dama sun ce an auna dan gudun hijiran ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu da washington da beijing suka amince bisa ka'ida shugabanninsu biyu za su yi ganawa ta yanar gizo kafin karshen shekarar 2021 masu sharhi sun yi sabani akan ganawar tsakanin shugaba joe biden da shi jinping cewa ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kyautata dangantakar amurka da china da ta yi tsami wasu masu sharhi suna ganin ganawar za ta kwantar da kura wasu kuma da suka tattauna da sashen harshen china na mandarin na muryar amurka sun musanta cewa taron shugabannin biyu na sake fara tattaunawan aiki tare zai zo da kalubale akan manyan batutuwa da kuma da tankiya da ke tsakanin kasashen biyu Ivan Medros shehun malami ne a sashen karatun harkokin kasashen waje na jami'ar Georgetown. Kana babban mai baiwa tsohon shugaba Barack Obama shawara a kan yankin asia Pacific ya faɗa cewa shugabannin biyu su ne za su iya fara buɗe hanyar tattaunawa tsakanin kasashen. A ranar 6 ga watan Oktoba, mai bada shawara a kan tsaro a fadar White House, Jake Sullivan, da takwaransa na China kuma babban jami'a hukumar zartarwa da harkokin kasashen waje Yang Jichi sun yi wata ganawar sa'o'i shida a zurich babban birnin kasar switzerland a ƙarshe a jiya litinin ma'aikata a ƙasar haiti sun yi yajin aiki domin ƙalubalantar taɓarɓarewar sha'anin tsaro a ƙasar lamarin da ya janyo hankalin duniya a kan ƙasar sanadiyar yin garkuwa da wasu 'yan wata ƙungiyar yada addini ta amurka da ke aikin jin ƙai a ƙasar titunan babban birnin ƙasar port au prince sun yi shiru a jiya litinin yayin da ma'aikata suke zaune a gida domin bayyana rashin gamsuwarsu da taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. a jiya litinin fadar white house ta ce hukumar fbi tana nan tana kokarin gano masu yada addinin domin kare lafiyarsu sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta ce shugaba joe biden yana samun ƙarin bayani lokaci-lokaci akan kokari da fbi da ma'aikatar harkokin wajen amurka suke yi an kulle yawancin kasuwanci da makarantu a jiya litinin a kasar haiti haka zalika motocin sufurin jama'a suka daina aiki Toma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp mai mulki a jihar adamawa suka koka game da sakamakon zaben shugabannin da aka yi a matakin jihar domin a cewar su ba a yi musu adalci ba kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na wakilin muryar amurka a jihar adamawa salisu muhammadu garba Da alamu dai na nuna nunawa zaben ya baro baya da kura inda aka gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar PDP a matakin jihohi a jihar Adamawa domin kuwa wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar sun ce ba su amince da wannan zaben ba akasari ma dai zaben ba a yi shi bisa ka'ida ba ko kuwa dai an yi taron shan shayi. Sanata Dinye Doye shine dai wanda ya shugabanci gudanar da zaben a jihar ta Adamawan wanda ya ce ya ji daɗi kwarai ya yi murna da yadda masu zaɓe suka gada ƙuri'unsu cikin ladabi da kuma biyayya wadda kuma ya yi musu godiya da kuma fatan alkhairi. And on behalf of the National Executive Committee of our dear party, appreciate all of us who have gathered here today, Executive Committee of our party in Adamawa State. Dr. Umar Ardo jigo ne a jam'iyyar PDP amma kasa ga baki ɗaya kuma tsohon ɗan takarar gwamna ne a jihar Adamawan a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP wanda ya ce wannan zaɓe ba yi shi bisa ƙa'ida ba kuma dai ba za su lamunci yadda a gudanar da zaben ba a halin yanzu yanzu dai suna jiran su ga yadda makomar jam'iyyar PDP za ta koma a jihar ta Adamawa. Abin da ya faru a Yola yau wai a sunan Congress shine wanke kashi da fitare. Dama ba wai sun zo a kan ga'ida ba ne. In ka tuna har kotu muka kai su a members na caretaker committee wanda suka yi zabe su ne suka yi zabe su ne kuma wanda aka zaɓa su ne suka yi komai da kansu so yanzu aka ce an mai da su wato abin da ya faru shine ana so a dawamar da zalunci da ɗarya da rashin bin doka ya kasance shine tafarki na mu. Alhaji Hamza Madagali wanda ya kasance sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP na jihar Adamawan shi kuwa cewa ya yi. wannan zaɓe an yi shi bisa ka'ida in kuwa mutum zai kalubalanci wannan zaben to ya kamata dai ya tanadi shaida. Duniya sun shaida cewa tunda muka fara zaɓe daga na anguwanni har zuwa ƙananan hukumomi ka zo muka gudanar na jiha duk duniya sun shaida cewa mu za mu mun yi su bisa ka'ida bisa dokokin jam'iyya amma ka san mai magana mutum yana da incinsa ya faɗi duk abun da ya kamata amma ya kamata in mutum zai faɗi magana ya tabbatar yana da hujjan cewa me dalilinsa na cewa ba a yi zaben bisa ka'ida ba. To koma ta yaya wannan takaddamar zai kawo wa talakan jihar Adamawa ribar demokuraɗiyya a ƙarƙashin tutan jam'iyyar ta PDP? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Adamu Babikwai malami ne a kwalejin horar da malamai a nan jihar Adamawa kuma masanin al'amura yau da kullum wadda ya ce in muka duba a zabubukan da aka yi na shekaru alif dubu biyu da goma sha bakwai ai akwai waɗanda suka kaurace adamawan ai su waɗannan jagororin an ba su ne su yi kyateka su yi riƙon amma kuma daga baya suka zauna suka canza zani suka koma kuma su ne ka zama jagorori to amma alal hakika abin da dai ya bayyana a zahiri a mu da muke hange daga nesa kusan zan ce an yi zaɓen nan lami lafiya. abin jira dai a gani shine yadda makomar wannan turka-turka za ta koma salisu muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To har yanzu dai muna kan batun siyasar ta tarayyar Najeriya inda wani bangare tsohon gwamnan Borno sanata alimu Mudu Sharif da a halin yanzu ke neman shugabancin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Wanda idan aka yi la'akari da cewa gwamnan Yobe mai malabu ni da ke zama shugaban kwarya na jam'iyyar a halin yanzu shi ma daga shirin arewa maso gabacin Najeriya yake. To anya wannan ba zai zama koma baya ga takarar Ali Sharif din ba? tambayar kenan da wakilin muryar amurka abuja hassan maina kenan ya yi wa ɗaya daga cikin mukarraban tsohon gwamnan na jihar borno sanata dan jumala dan majalisar dattawa daga jihar filato ga kuma abin da yake cewa kai ma ka ce riko wannan zabe ne zai riko daban zama dindindin na zabe daban so wannan ba za ta taso ba ko ta taso din ma ali sharif na da isasshen magoya baya duka faɗin ƙasar nan da za su yi masa aiki ya nasara. Eh, sanata dan jumala me yasa kake ganin dole ne sai sanata ali sharif ne yake da cancanta na jagorantar jam'iyyar. Wannan kai ne yanzu kace, akwai rigingimu akwai rashin zaman lafiya a wurare daban-daban. waina ai challenges ne wanda zai bukace kwarere wanda yana da experience so wannan lokacin da muke bukata experience na shi kashin gaskiya halin da apc ta samu kanta in ba wai an samu kwareren dan siyasa nashashen dan siyasa wanda ya taba yi an gane ba akwai wurare da yawa da akwai rashin jituwa jihohi da yawa suna da rashin jituwa da rashin gamsuwa sakamakon zabubukan da aka yi in ba wai an samu wani sayayye wani ficece wani karbebe adali wanda zai saya ya haɗa kan mutane ba to gaskiya ya ba za ta yi nasara ba. Um, sanata dan jumala me yasa kake ganin dole ne sai sanata ali ne yake da cancanta na jagorantar jam'iyyar ya taba yi ya yi gwamna ya yi minority leader in ka tuna ya rike mukamin da yawa so shi ne kaɗai zai iya hana jam'iyyar da eh, tabbatar da nasara. Mu ɗauki rigingimin da APC ke fama da shi a jihohi kusan a ko'ina cikin Najeriya. Ta yaya kake ganin jagoran wato shi wannan gwanye naku zai tunkari wannan jerin kalubale. An dade yana faruwa haka. Abin da nake so ka lura shi ne yawancin shugabannin jam'iyyar a jihohi gwamnoni ne. kuma Ali Sharif dan wansu ne tsohon gwamnan wanda in ma da wani eh, sharri in ma da wani alheri in ma da wani martaba na ofis da su sun san yari su na farko kenan na biyu ali sharif ya yi shugaban eh, mararin jaya a senate yana da experience kuma na san mutum ne wanda ya sa ba gaba ba shi da kiwoya kusan kowa ne zai iya fuskanci shi da fada mai nuna mai gaskiya sanata dan jumala dan majalisar dattawa daga jihar plateau kenan a su da hassan maina kaina a abuja to yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda duk da faɗi tashin da gwamnatoci da masu hannu da shuni ke yi na ganin an sauƙaƙa wa mata musamman ma na karkara radadin matsalolin da suke fama da su ana iya cewa har yanzu akwai saurari na akaba musamman ma idan aka yi la'akari da koke-koken da ake samu na matan a yaushe matan wasu ƙauyukan da magaram na daga cikin matan jamhuriyar nishar da ke kokawa da matsaloli barkatai kamar yadda za a shi ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na tamar abari daga da magaram mafi yawan ƙungiyoyi na duniya da masu hannu da shuni da ma gwamnati na karkata akalar ayyukansu ne wajen taimaka ma mata musamman ma na karkara la'akari da yadda matsaloli suka baibaye su ko da kuwa majalisar ɗinkin duniya ta keɓe ranaku daban-daban don matsalolin mata musamman ma na karkara wasu matan karkara da na hira da su sun bayyana min yadda matsaloli suka sanyo su a gaba rabu sunana daga ƙauye me kika me yasa kika kana dimniya wallahi matsalar ta sani kaɗin ne matsaloli duka na rashin abin ciki ne sunana fatima zahra garin daudu an allah ya sa da rabon mu a yi wajen mu jihar garin daudu akwai mu matsaloli gwamnati abin da muke so su taimaka mu mu garin mu ban mu da wuta ban mu da ruwa bai ishe mu ba hanyar mu bai gyara amsatu daga ɓaro muna da matsaloli mana abincin wannan hekin nemo shi rahin wannan he je wata ƙasa mu ɗauko ruwa. suna na umira kamar wata likita muna so a gyara mu kuma muna da matsalar tahunoni kamar da hannun muke da gwamnati muke so ta kama mu. rakiya daga ina ake raƙi. daga kauye. kai matsaloli diya ma ko yanzu dai shi ya kaɗo ni ma daga cikin gida jarin ma eh. muna so shi ma a kama mu tunda kawai yau mu yanzu a zamna muke Hebin eh, wannan karan gadabebe ya hana mu wali. Suna na zuwa daga kawai matsala kai. Muna da matsaloli da yawa ba a ba amfani. Yanzu haka wannan zawa ce muka yi wata tsintsiya wata yakuwa muka higo muka kawo shi ma ta sayi bata sayi ba muna da likita amma babu kayan aiki yau a ruwa ma gaskiya bai ishe mu ba sosai muna da lakwal muna neman ilimin yara hukumar da ke kula da mata da yara kanana wato promotion de la femme ita ce ke da nauyin kula da matsalolin na mata hajiya umul muminuna mataimakiyar daraktan hukumar ta bayyana min irin abubuwan da hukumar su ke yi To akwai agaji da dama wanda ake yi musu eh, kamar misali yanzu zan baku a garagumsa an musu taimako yadda ya kamata fini da fawo sun ɗauki nauyi su an kai musu tahuna ta niƙa an kai musu tahunoni na sirhe mashinoni su saka gujiya na markaɗe da hidda mai muka je muka ba matan horo yadda za su yi gurfamankin da su yi aiki da wannan kayan da aka yi musu hukumar ta koka da rashin shirya ma matan karkara sallar su a bana sanadiyar rashin tallafi na masu hannu da shuni kamar yadda suka saba kama musu a baya tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna iya samun ma wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci da gaba da fita, Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah da ta. Masu saurare Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Komi kamar a kasa kawai tsaye yake. To ga rogo ma sai da ya kai kusan ɗari uku tiya. Komi ya yi tsada. Yanzu bangaren abinci dai masara, shinkawa, shinkawa ce ma mai dama-dama a cikin sha'anin. Talaka ya rasa inda zai sa shi roƙon gwamnati ta duba dan Allah ta taimaka ta sassauta ma talakawa. Inda muke muke zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa mu sayo wato akwai abin da dama gwamnati ta saba yi shine a sai dama mutane wato abinci a farashi mai rahusa masu saurare yau shirin na jamhuriyar Nijar inda al'ummar kasar ke kokawa kan yanayin tsadar rayuwa musamman kayayyakin abinci a dakace mu harkan ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samu. Madalla. Masarai duk da cewa damuna ta yi nisa kuma kaka ta kunno kai amfanin gona ya fara zuwa gidaje. farashin kayayyakin abinci na ci gaba da hauhawa a kasashen afirka ta yamma musamman irin su najeriya da jamhuriyar niger da sauran ƙasashe makwabta al'amarin da ke ƙara jefa rayuwar al'umma cikin mawuyacin hali yanzu haka dai 'yan ƙasa masu raunin tattalin arziki sun fara kuka a jamhuriyar nijar game da yanayin da aka shiga na tsadar rayuwa musamman al'amuran da suka shafi farashin kayan abinci tare da yin kira ga mahukunta su ɗauki matakan sassauci kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na musamman da abokiyar aiki tamar abari ta haɗa mana. A wannan lokaci da ake ciki kayan masarufi da abinci a kasuwanni sun yi tashin goron zabi abinda ya kai kowa yake kokawa musamman ma masu ƙaramin ƙarfi. Ina Abdulsalamu da Magaran. To gaskiya wani abubuwa kamar talaka shine komi yake kare a kan shi kuma komi kamar a kasa kawai tsaye yake. To ga rogo ma sai da ya kai kusan ɗari uku tiya. Dal masara ita ce da wani gidan kowa ana cinta ita ma da ta kai shi kada hamsin a yanzu ma da ba da kai shi talatin shinkafa tsada gare ta talaka bai iya cinta yanzu kaka ne muke ci kuma amma aika kuka abinci haɗin zai kasa sabka ya kara hawa yake sunana vivi mu sai da dambu eh gaskiya farashin sai ya sama sosai gaskiya yanzu ya dame mu sosai ma ba inda zamu yanzu da dambu kun gani har go dala goma nake sai da ma ga ana zawa da amma yanzu ne sai da na sai da ma na 20 ma ban huta da kyalle na 20 ma a babu na 20 gaskiya kaya sun tsada babu na 20 komai yayi tsada yanzu bangaren abinci dai masara shin samu na talaka ba irin na da bane in ka huto dai dan abin da zaka samu ba irin na da bane harkoki dai sai hankali an yi alkawali an yi alkawali dai shiru talaka yana cikin kumci talaka ya sai rasa inda zai sa shi muna roƙon gwamnati ta duba dan Allah ta taimaka ta dan sassabta ma talaka ko ya samu rangwame kusa kan abinci hatta da hatsi wannan wanda muke noma da kan ya ƙara kuɗi da shinkafa ta ƙara kuɗi kai babu abin da bai ƙara ba kuɗi a rayuwar nan wani bi ba a samu ma wani bi haka nan ma ya kwanci ciki yana murda sunana na maryama to wannan lokaci sai da mace ina da lahi wa ina alaihi rajuna eh rayuwar ta yanzu abubuwan komi ya tsawala yayi kuɗi komi ga daba kuɗi ne kuma kudin shi kuma kal wahala ake sha kuma gashi abubuwa duk wanda ya kasance da wanda za a hada shi na harkar ci maka komi tsada ake yi cututtuka sun yawa an rasa ta mi za a yi ta lahiyar za a yi ko ta abincin komi in ka taba shi kuɗi ne muna buƙatar taimakon wannan gaskiya a yanzu malam isufu mai wake na kungiyar masu sai da cimaka a nan da magaran ya ce al'amarin na bana ba a saba ganin irinsa ba gaskiya abu ne mai tsoratarwa da yawa wanda yake ko da lokacin da aka yi shekarar yunwa ba a yi irin wannan tsadar abincin ba birni da ƙauye ko ina ga baki ɗaya domin a lokacin da aka yi yunwa babu to yanzu ku akwai amma tsada ce Allah ya kawo sanadiyar abin da ya kawo mana tsadar abinci a nan kamar cikin jihar da magaran ko kuma cikin Nijar ita ce makwabciyar mu Najeriya muna zuwa Najeriya muna sayarwa masara muna sayarwa kaura muna sayarwa hatsi da kuma irin su waken suya da sauransu su irin garin alabar duk wani abu nau'i na abun abinci kan namu kan na dabobi to muna zuwa najeriya muna sayowa eh, allah subhanahu wata'ala sai ya dora ma najeriya makwabtanmu suke suka shiga cikin bala'i sannan mu inda muke zuwa muna sayo abincin nan hasali ma yanki ne wanda ya kowane yanki tsoratarwa a yanzu tunda babu tsaro a wajejen nan inda muke zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa mu sayo sannan kuma ko da mun tafi su ma manoman ba a bar su sun yi noman da za su saida mana abincin da sauki ba barantana mu sayo mu kawo ma mutane sauki mun mai da hankalinmu zuwa kamar yamai sayan masara yamai din nan ba su suke noma masara ba su ma sayo musu aki daga burkina faso zuwa mali har senegal suna ɗaukowa su kawo yamai daga nan da magaran na irin su maraɗi mu je musu to kaga akwai tsadar kuɗin mota saɓanin nisan guri da najeriya duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Ko a nasu waje ƙungiyoyin hararen hula menene nasu na ganin talaka ya san ana yi a irin wannan lokaci amadu dankwari mamba ne na kungiyar orkoni mai sa ido a irin wannan lamari to mu a matsayin na kungiyar hula mafi yawanci kira ne muke yi ga 'yan kasuwa kuma ga gwamnati 'yan kasuwa wanda suke tafiya su je su kawo abincin nan ya kamata eh, kasu tsawwala kasu nemi eh, riba mai abin ga riba wata ta wuce kima shi kuma gwamnati ya kamata ya sa ido da abin wanda yake shigowa tukwana kuma ya ci gaba da wannan eh, sai da abinci da rafusa. To baya ga irin wannan kira kamar babu wani abu da kuke yi na game da ah, irin wannan matsala ta tsadar rayuwa a wannan kungiya ta eh abin da muke yi shine kamar kin san a da gwamnati yana yin abin da ake ce mishi sa ido ga kuɗin da ake sai da abinci to yanzu da ke gwamnati bai yi mu ne muke wayarwa da 'yan kasuwa kai Eh, ya an sun kawo abincin nan eh, su ji tausayin talakawan kasasa eh, riba mai tsawo yadda abincin zai kai ya yi tsada. A koda yaushe maganar hukumomi ba ta wuce talaka ya gani a kas inda suke daukan alkawurra na magance matsalolin al'ummar da ta zaɓe su. Abdurrahim Balarabe shine babban magajin gari na da'irar da magaram. Wato akwai abin da dama gwamnati ta saba yi shine a sai da ma mutane wato abinci a farashi mai rahusa kuma kin ga a yanzu ko ana yin shi a ko ina a cikin wannan a tanan garin da magara akwai mai ake cewa an yi primary phase wato zagaye na farko inda kowace kwamin kwamin sai da aka yi tan saba'in saba'in na na hatsi aka ashe wannan dan a taimaka mutane musamman ma a cikin lokacin da ake kokowa eh, na noma kin gane ko yanzu kuma akwai dozen fas ga nan tana ta yi ita ma ana ana ba mu ta gwamnati take suwa da tsada ta karya farashin shi kuma ta sida ma talakawa da aradan talakan nan su samu sauki wani wurare kuma wanda aka samu kamar matsaloli amma na ambaliyar ruwa ne amma na wa'ansu eh, matsaloli ne to kuma nan gwamnatin agaji ne take kawo taimako ne take kawo banda ita kuma akwai masu hannu da shuni su ma kowanne suna kokari bakin gwargwado kuma dole ne ma a yi amfani da wannan damar mu gode ma duka waɗanda suke taimaka mana a cikin irin wannan halaye wato ƙungiyoyi na duniya masu da na majalisar majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasashe daban-daban ko na ƙungiyoyi daban-daban da na ecowas da na da turai wanda suke taimakawa a cikin eh, irin wannan halaye wanda yan talakawa suka shiga cikin su kenan duk da wannan kuma ya kamata mutane mu dinga amfani da hankalin wannan ruwan da yake nan ƙasa to mu tankwalo shi mana mu yi amfani da shi mu yi albarkatun duk abin da muke so mu noma ƙasar mu tana da albarka ƙasar mu tana da arziki duk abin da ka shuka Nijar ɗin na fito na saka ya hukumar da ke kula da daidaita farashin kayayyaki a kasuwanni wato Antando Commerce don jin ko menene suke yi a wannan gaba sai ne kicibus da babban daraktan hukumar yana cikin sauri na amsa kiran gwamnan jiha zuwa wani babban mitin. A cikin a To Allah ya kyauta. Masu rare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman ita tamar abari Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin. To yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma ɗauke da sharhin jaridun Nijar. fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Sahel wacce ta ruwaito cewa jakadar rasha mai ofishi a birnin bamako na kasar mali ya yi wani rangadi a jamhuriyar niger inda suka gana da shugaban majalisar dokokin kasa yarar ta ce bayan wannan tantaunawa da saini umaru jakada igor gromiko ya bayyana cewa ya zo ne dauke da sakon shugaban majalisar tarayyar rasha a kan bukatar haɗa karfi don murkushe ta'addancin da ya addabi yankin sahel a cewarsa nijar da rasha ra'ayinsu guda akan batun yaƙi da ta'addanci saboda haka wajibi ne a ɗauki matakan murkushe 'yan ta'addan da suka addabi yankin sahel duk kuwa da cewa aiki ne jawur da ke buƙatar kashe makudan kuɗaɗe jaridar air na cewa shekaru biyar bayan sace wani ba amurke jeffrey woodke mai ayyukan jin kai a garin abalak na jihar tawa shugabannin kungiyar Jamil sun fitar da sanarwa don tayar da mahukunta daga bacci sakamakon lura da abin da suka kira yanayin shirin da ke tattale da wannan al'amari jirar ta ce a cikin daren sha hudu ga watan oktoba na 2016 ne 'yan bindiga suka sace jeffrey woodke a gidansa da ke a balak bayan sun kashe soja guda da wani mai gadinsa shekaru biyu bayan faruwar wannan aika-aika shugaba isu muhammadu a zamaninsa ya bayyana wa wata kafar kasar faransa cewa jeff na raye amma kuma tun daga wancan lokaci shiru kake ji dalili kenan al'ummar karkarar a balak ta ce ba za ta yarda ba da halin ko kulan da ake nuna wa makomar wannan ba amurke jaridar la rue de l'histoire ta ce wata tawagar jigajigan jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa a ƙarƙashin jagorancin babban sakataren jam'iyyar mamman sani malam da abdulrahman saidu ta bakunci fadar firaminista uhumudu muhammadu a asirce jaridar ta ce ko da yake ba a fitar da sanarwa a ƙarshen wannan haɗuwa ba wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa bangarorin biyu sun tantauna ne a game da halin da shugaban jam'iyyar ta lumana hama amadu ke ciki wanda ya shafe watanni da dama a faransa don neman magani bayan da ya faɗi rashin lahiya a gidan kasan filinge sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan oshin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin yamai